أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بإباده خبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تزيد الأرحام وما تزداد كل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو كدا بهديه إلى بالجزاء وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna talatin ga watan rabi'ul awwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1441 wanda shi daidai da sha da bakwai ga watan sha ɗaya shekara dubu inda muke gabatar da darasi cikin littafin babban malamin al'imam annawawi wato littafin arba'una hadis wanda a wannan masallaci na abubakar sabbiku da ke nan sabuwar kaduna wato ka daure ina ladan ne a wannan unguwa ta sabuwar kaduna wannan baka a kashe ba wadda kuma kashe ta a wannan unguwa ta sabuwar kaduna inda muke gabatar da su a cikin littafin al'imamun nawawi wannan shine hadisi ko darasi na hamsin da bakwai kuma wannan shine alhadisu wani wal na hadisi na ashirin da tara kamar yadda aka sani matakai guda uku muke bi mataki na farko mai tarjamar sahabi na biyu sannan mai sharhin hadisi sannan na uku sun mafi istafa da min hadisi abinda aka samu fa'ida daga ainihin wato hadisi wannan fanka ba matsala an gani an mu'adu bin jabalin daga mu'adu dan jabal radiyallahu anhu qala yake cewa qultu nati ya rasulullahi ya manzan Allah akhbirni bi amalin da al-jannata Ta bani labarin aikin da idan na ne zai shigar da ni aljanna wa yuba'iduni min an-nar sannan ya nisantar da ni daga wuta qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace masa wato da alta haƙiƙa ka tambaya al'azimin dangane da babban al'amari amma wa na hula ya siro wannan al'amarin da kake tambaya yana da sauƙi alaman ya Allahu ta'ala akan wanda Allah ta'ala ya sauƙaƙe masa shi ya ce masa na farko ta abudullaha la tushriku bihi shai'a ka bauta ma Allah shi kaɗai kakka haɗa shi da kowa wato kimo salata sannan ka tsaye da sallah wato uciyar zakata sannan ka ba da zakka wato sumun ramadana sannan ka yi azamin watan ramadana wato hujjul baita sannan ka ziyarci ɗakin allah sun maƙala sannan sai manzan allah sallallahu alaihi wa wa sallama ya ce ala azulluka ala abuwa bil khairi in nuna maka in shiryar da kai ƙogogin alheri sai annabi ya ce a saumu junnatul azumi garkuwa ne wasu sadaqatu ita kuma sadaqa tudfi'ul khati'ata tana kankarewa tana kashewa mutum manya-manyan laifukkanta kama yi tudfi'ul ma'un nara kamar yadda ruwa yake kashe wuta wa salatun rajuli sallar da mutum zai tashi fi jofin laifin, a cikin duhun dare ita ma haka sun matsala. sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya karanta fadin Allah ta'ala cikin suratul ra'adi Allah ya faɗa ya ce ta tajafa junubuhum ni kasannin jikinsu yana nisantar anil madaji barin wajen kwanciyarsu ya da'una rabbahum suna bauta wa su khawfan wa tsama'a suna jin tsoron abin da ke gurinsa na azaba suna kwaɗayin abin da ke gurinsa na rahama da haka wa min ma razaqnahum yunfiqun abin abinda muka azurta su da shi na dukiya suna infaji sai Allah ya ce falata alamu nafsu babu wata rai da ta san ma ukhfiya lahu abinda aka ɓoye musu aka yi musu tattali na rahama a wajen Allah har ya kawo hatta balaga ya alamu shine jaza'an bima ya ya'malun sakamakon aikin da suka yi ثم قال سنن ce masa قال شيء biro ka أخبرك برأس الأمر in ba ka labarin ƙololin al'amari wa umudihi da ginshiɗinsa wa zirwata sanamihi da kuma tsorotozansa ƙultu sai na ce bala ya rasu lallahi faɗa mu ƙala sai annabi ya ce ra'asul amri ƙololin al'amari shi ne al'islam musulunci wa umuduhu ginshikin musulunci kuma shine as-salatu sallah wa zarwatu sanamihi ololuwa tuzu na addinin musulunci shine al-jihad jihadi da dukkan nau'o'unsa guda uku jihadul mali jihadin ɗaukar kuɗi a baya sannan kuma jihadin ta'alimi jihadin karantarwa kafin uwa uba a zo maganan jihadin ɗaukar rai a baya sun maƙala sannan sai ya ce ala uku biru ka fi ka zalika hi? in ba ka labarin abin da ya mallaki wannan gabaki ɗaya ƙultu bala ya rasu lallahi sai na ce ini ba aka da bilisani sai annabi ya kama harshensa wa ƙala sai ya ce wa ma'azu kuffa alaika hada ina maka umarni ka kame wannan قلت سينتي يا نبي الله يا النبي الله وإنا na بما نتكلم bihi? shin yanzu hatta abin da muke magana da shi sai an kama mu da shi faƙala sai annabi ya ce masa sake ummuka wannan kalma ce da laraba ke faɗa ma'anarta shi ne mahaifiyarka ta yi wabanka amma suna faɗarta a ma'anoni da dama wanda sai mun zo za mu sharhi sai ya ce wa hal ya kubbun shin akwai abin da yake kifar da mutane finnari a cikin wuta ala wujuhim akan fuskokinsu au ƙala ko annabi ya ce alama na sirhim a kan ai ba abin da ke kifar da mutane a wuta illa a sa'idu face girbe-girben nan na alisinatin harshensu ma'ana wannan gabar da kake gani wannan harshe yanzu za ka faɗi wata magana yanzu yanzu za ka iya shekara saba'in sittin kana aiki amma ka faɗi magana cikin 'yan sakwanni wannan magana sai ke da duk aikin da kai a rayuwa allah ya rubuta aiki. shi yasa yace wa hal yakubbun nasu nasa fi tsafin nadi ala wuduhum aw alama na manakhirihim illa hasa'ib alsinatihim sai abinda harshen mutane suka girba dama shi ba hausa tintin yana da karin magana da yake sa baki mai yanka wuya wato za ka faɗi magana da baki amma sai ka zo ta ga maka matsala ma'azu bin jabal al’imam zahabi ya kawo tarjamasa a mujalladi na ɗaya shafi na 443 shi ne tarjama ta 86 ya ce ma'azu bin zabar bin ausa al’azsari mutumin madina ibn a'i bin adi bin amru bin adi bin sa'ad bin ali bin asad bin sari da ta bin yazid bin dushama bin da khazarashi da aka kazirat kabila ce a madina kamar yadda muka sani cewa akwai ausu sannan akwai kaziratu sai yace as-sayyidu shugaba al-imam abu abdurrahman al-ansari al-khazraji al-madani al badari shahid al shabban da haka mutumin madina ne ya halarci yakin badar sannan ko da aka yi aqaba mun ce akwai akaba biyu wacce aka yi to ko da aka yi akaba Mu'azibi bin ya halarci ta a lokacin yana shabun amara shabun amara shine yana matashi ko gashin gemu bai fito masa lokacin akabar da aka yi aka ce annabi ya baro makka ya taho madina za su ba da jininsu da kudinsu da ransu har sai annabi ya isar da sakon Allah tarjaman Mu'azibi bin jabal ta zo cikin musulun. bayaninsa da hadisansa ya zo cikin gurare da dama akwai musnad na imamu ahmad akwai tabaqat na ibnu sa'ad akwai tabaqat na ainihin wato khalifa akwai tarihu khalifa akwai at-tarihu al-kabir na imamu bukhari at-tarihu as-saghir haka nashi al-ma'arif al-jarh wa at-ta'dil sannan akwai mashahir ulama al-amsar sannan akwai al-istimsar sannan akwai hilayatul awliya da al-istiab da tabaqatu shirazi usul ghaba tahdhibul asma' wal lughat na imam an-nawawi tahdhibul kamal دول الإسلام تاريخ الإسلام نال الإمام الذهبي العبر تذكرة الهفاف مجمع الزوائد طبقات القراء تهذيب التهذيب الإسابة وأن duka yana daga cikin tabaqatul hufaz walafatul ta'zib shajaratul zahab duka wannan yana daga cikin littattafan da saboda matsayin wannan sahabi suka lura da tarjamarsa da matsayinsa walahu iddatu ahadith yana da hadisai da yawa da ya rawaito wa rawa anhu ibn umar abdullahi dan umar wa huwa man huwa rawa anhu ibn umar akwai hadisan da abdullahi dan umar wajen mu'azu bin jabal ya rawaita sana haka ibn abbas jabir anas abu umama abu malik bin ya kame sannan abu muslim al-kaulani abdurrahman bin gana wa jundatu bin abi umayya wa abu wato bahariya abdullahi bin qaisin wa yazid bin umayrata sannan akwai abu abul aswad ad-du'ali wa kasir bin murra wa abu wa'il وابن أبي ليلى سنن أمر بن أبي ميمون الأودي سنن والأسود بن da دمسلو da abu. zai bata alkala'i sannan da yawa da wasu daga cikin tabi'ai da kuma ainihin wato sahabbai barakatu albarkar rayuwar mu'azu dan jabal da kuma musuluntarsa mu'azu bin jabal shafin min shababil umma yana daga cikin matasa daga cikin matasan malamai aslama fi saniyati ko fi saminata ashara min umri ko da ya shiga addinin musulunci shekarunsa kwata-kwata a duniya shekararsa goma sha takwas ko da ya musulunta da haka a tsa ya ce aslama mu'azin lahu samani ashara sana ya ce mu'azu ɗan jabal ya musulunta yana da shekara goma sha takwas kwata-kwata a duniya sannan a tada ya ruwaito daga anas dan maliku a bukhari da muslim yake cewa wato سألت أنس بن مالك من جمع القرآن على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى كسني سنتار القرآن دقاتك وانا تتحدث إيش أزامنا النبي فقال سيتي مات النبي ولم يجمع القرآن غير أربعة كلهم من الأنصار يتي سكن متانا مدينة وإن النبي يموت يبدي سنهدة القرآن وبين بين كعب أبو الدرداء sannan da mu'azu bin jabal sannan da zaid bin shi yasa cikin kwamiti na mutum hudu da na umar ya nada wanda za su yi aikin tattare wannan qur'anin da ke hannun musulmi yanzu ya sa mutum uku daga cikin quraishu ɗaya daga cikin mutanen madina zaid bin sabit a ƙasa wa abu zaid qala qatada fa qultu sai nake da anas man abu zaid qala sayyidi ahadu umumati kana badaliyan ɗaya daga cikin yan uwan wato mahaifiyata ne ko yan uwan mahaifina ne ya ce ya halarci bakin badar mata walam ya taru akiban wani hannun warisna ya mutu bai bar kowa bai ce saboda haka mu a matsayin su mu na yan uwansa mu muka gade shi da haka muhammad bin Sahad bin abihi hasmata an abihi qala yake cewa kana alladhi yuftuna ala ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin mutane uku da suke ba da fatawa a zamanin annabi yace salasatu min al-muhajirin uku daga cikin muhajir Umar wa Usman wa Ali mutum uku waɗannan mutanen suna daga cikin waɗanda tun annabi yana dare suna iya ba da fatawa a gidan ilimi sannan wa talatatun min al-ansari uku daga cikin mutanen Madina Ubayy bin Ka'ab Mu'adh bin Jabal sannan da Zaidu Zaidu yana ciki sannan Mu'adh dan Jabal din nan yana ciki sannan akwai niyarin aslami yake anna umar kana yastashiru ha'ula'i umar yana neman shawarar wa'annan fa zakara minhum mu'az haka daga cikin mutanen da sayyidina umar ke neman shawararsu? su akwai mu'az dan jabal warawa musa bin ali bin ribah an abihi qala yake cewa khataba umar annaka bil jabiya wata rana umar ya wa mutane kutuba a wani guri ana ce masa al jabiya fa qala sai man arada wanda ke nufin fiƙin na addini sai ce fali ya ati ma'azin bin jabar ya zo wajen ma'azin ɗan jabar wa rawa al'a'a mafi an abi su fiya na ƙala haddasa ne a shiya kullum na wasu shehunan malamai a cikin musun ba na labari sun karantar da ni an na rajo da za ba animar a cikin sanatai ne wani mutum ya tafi ya ban matarsa shekara biyu wahiyar hubula alhali tana da ciki fa ja a sai mutumin ya dawo وهي فقلا الحليمة تتنى تكي فأتى عمر سياك Umar? سيدنا عمر فهم برجمها sai yi nufin cewa wannan matar ta yi zina a jefita faƙali lahu ma'azu sai ma'azu ya ce in ya kula ka alaika sabilu falai salaka alama fi batun ha sabilu ma'azu ɗan dama ya ce in ita kana da ikon ka kashe ta kana ganin ta yi zina to ai dan da ke cikin ta shi kuma bai zina ba ai ba shi da haƙƙin shi kuma a kashe shi fataraka ha sai ya kale ka fawada ad gulaman sai ta haifi yaro Ba bana annahu a abahu sai ga shi yaron da ya zo duniya ana kallon shi aka ga ai ya yi kama da maman shi kuma fa qad kharajat saniyya saniyya ta fa qala ar-rajul hadha bi shi kanshi mutumin ana haihuwa aka kalli yaron ya yi kama da shi ɗari bisa ɗari, shi da kanshi yadda yake wannan ɗan shi ba maganar rikici rikici ya kare kaga in ba dan an samu fuqaha irin su muhazu bin jabal suna zaune ba a majalisar sun yi wannan dogon aljin kaga sai a kashe wannan matan fa umar sai umar yace adi adizatin nisa'u an yalidna mithla mu'az ce mata sun gajiya su haifi da irin mu'azu dan jabal a gidan Ya ce laula mu'azu la halaka Ya ce ba dan mu'azu dan jabal ba da umar ya halaka al'ashmar a'amash an shimar bin atiyya an shahar bin haushin ƙala yake cewa kana ashabu muhammadin sallallahu alaihi wa sallama ta tahaddathu sahabban annabi in za su tattauna matsala ta ilimin addini mafihin mu'azu idan mu'azu dan jamal yana cikin su nazaru ilayhi haibatan lahu kowa sai ya kalle shi tukunna saboda farjinin da Allah ya masa gidan karatu idan an tattauna matsalar an tashi bai ce komai ba to alama ne cewa abin da aka tattauna na ilimi ne amma in aka tattauna kowa yana jiran ya ji mai zai ya tabbata a cikin littafin al'imam gunu maja da kuma littafin abu dawu da suleiman bin dawu wato a albasari ya buɗe babu fada'il zaid bin sabi ya kawo hadisi lamba ta sha biyar da lamba ta dubu biyu da ɗari biyu da ainihin wato goma haka musulun na al'imam ahmad haka sunan kirmiti, haka ainihin wato ya kawo ya kawo a'alamun nasu bil halal wal haram wannan al'ummar ta annabi tun daga farkon ta har ta duk wani mutum da ka san ya san halal da haram cikin wannan al'ummar to ma'azu bin jabal ya fi shi sani in ji annabi muhammad babu manaqibu mu'adh bin jabal wa zaid bin thabit wa ubay wa abi ubaydah bin jarrah radiyallahu anhu a cikin sunan tirmidhi ya kawo hadisi mai lamba ta dubu 3790 an qatada an anas bin malik qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi yace arhama ummati bi ummati abubakar wannan al'ummar duk wani mutum da ka san yana da tausayi a cikin tausayi na abubakar ya fi shi tausayi sannan wa ashadduhum fi dinillahi umar duk wani mutum da ka san yana da tsanani wajen riko da addinin Allah Umar ya fi shi wa asdaquhum haya'a wanda kuma yafi kowa kunya shine sayyidina Usman bin Affan sai annabi yace wa a'lamuhum bil halal wal haram wanda yafi kowa sanin halal da haram shine Mu'az bin Jabal shine Mu'az dan Jabal wa afraduhum Zaid bin Thabit wanda yafi sanin matsalar ilimin gado shine Zaid bin Thabit wa aqra'uhum Ubay bin Kabir wanda ya fi iya karatun shi ne ubai bin kab sai yace wani kulli ummatin aminu wa aminu hadhihi al-umma abu ubaydah bin zarra kowace al'umma tana da aminu amintaccenta amintaccen wannan al'ummar annabi shi ne abu ubaydah bin zarra wa'inda suka yawaita daga cikin sahabbai والذين أفضت عنهم الفتوى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن سكى يويت فتواتك صحبا النبي أنت يا يسوع sun kai mutum ɗari da ‘yan kai wa talasu na nafsan mutum ɗari da talatin da wani abu tsakanin mace da namiji waɗanda suka yawaita wajen fatawa da aka ce ya zamanto daga cikin waɗanda suka yawaita fatawa a cikin sahabban annabi bakwai daga cikinsu umar bin khattab yana ciki ali bin abi talib yana ciki abdullahi bin mas'ud yana ciki aisha matar annabi muhammad tana ciki sannan zai da bin sabit yana ciki sannan abdullahi bin abbas sannan kuma sai abdullahi bin umar da haka sai ya zamanto wayannan su ne wayanda suka fi kowa fatawa da yawa wayanda suke yan tsaka tsakiya kuma su ne abubakar siddiqu ummu salma anas dan maliku abu sa'id al abu huraira usman bin affan abdullahi bin amr bin al-as abdullahi bin zubair abu musa al-ash'ari sa'ad bin abi sannan salman al-farisi sai jabir dan abdullahi sai mu'azu bin yana daga cikin dabaka na mutawassiqu na yan tsaka tsakiya wajen yawan tafatawa cikin sahabban annabi fa haula yin fim an yujma'a min futa min futiya waɗannan zai iya yiwa kowanne daga cikin su fatawar da ya addini za a tattara ta a mai da ita littafi cikakke sana akwai ɗalhatu akwai zubairu akwai abdurrahman bin auku akwai imran bin husain akwai abubakar akwai ubarat bin samit sana akwai muawiya bin abi sufyan wa'annan sannan sai wa'anda su sun karanta fatawa cikin sahabban annabi akwai abu darda akwai abu yusuf abu salmat al abu ubaida sa'id bin zaid al-hasan wal husain ibna ali Hassan da Husaini ƴaƴan Annabi Muhammad ko jikokin suna daga cikin waɗanda fatoyinsu ba su da yawa amma duk da haka na ga a littattafai da malamai suka yi akan abin da ya shafi fiqh akan abin da ya shafi haske na fahimtar al Hassan ko al Husaini kuma malaman sunna ne suka yi wannan aikin da haka wanda suke karɓan addini daga ahlul baiti sune ahlus sunna an fahimta sau da abinda ahli sunna suka ruwaito na hadisai a wajensu ya fi yawa sama da abinda in shi a suka ruwaito ya fi yawa wanda duke bibiyar karatuttukan mu ya san wannan sannan akwai abinda ya shafi na umaru bin bashir abu mas'ud ubayy bin ka'ab sannan akwai abu ayyub akwai abu talha akwai abu zar ummu atiya safiyatu ummul mu'minin matar annabi muhammad hafsa sai ummu habiba ita ma matar annabi sai usama tu dan zaid jafar bin abi talib sai albarra bin azib sai eh, a qarzat bin ka'ab sannan sai nafi aku abi bakarata li ummihi dan uwan abi bakarata ta bangaren uwa sannan akwai miqdad bin al-aswad sannan akwai abu sanabi sannan akwai al aljaru akwai al al'abadiyu akwai laila bintu ƙalif sannan akwai abu mahazura akwai abu shirihin alka'abi sannan akwai abul barzat al akwai asma binta abi bakar akwai umu sharik a haula bintu tuwaitin sannan akwai usaid bin khudair akwai da dahaq bin qais akwai habibu bin maslama akwai abdullahi bin unais akwai huzaifa bin yaman akwai sumamatu bin asal akwai ammar bin yasir akwai amr bin al sannan akwai abul ghadiya as-sulami akwai ummu darda al-kubra sannan akwai ad-dahaq bin khalifatul mazini akwai alhakan bin amr bin al-gifari sannan akwai wasibatu bin ma'abad al-asli sannan akwai abdullahi bin jafar al sannan akwai abu bin malik ali bin hatim sannan akwai abdullahi bin abi aufa abdullahi bin salam amr bin abasata attab bin usayd usman bin affan sannan abdullahi bin wato sardis sannan akwai abdullahi bin rawaha aqil bin abi a'id bin amru sannan akwai ai wato qatalatu bin Abdullahi bin ma'amar al sannan akwai Umawuyi bin sal'a sannan akwai Abdullahi bin abubakar bin siddiq abdurrahman akuhu sannan akwai atika bin zaid bin amr sannan akwai Abdullahi bin awu az-zuhri sannan akwai sa'ad bin mu'az sa'ad bin ubada abu muni sannan akwai qais bin sa'id sannan akwai abdurrahman bin sahal akwai samaratu bin jundub sahal bin sa'ad bin sa'ad sa'idi amr bin ainihin wato muqrin suwaid bin muqrin muawiyah bin al-hakam sa'alat bint suhayl abu hudhayfa bin utbata sannan akwai salmat bin al-aku sannan akwai zaid bin arqam jarir bin abdullah al-bajali jabir bin abdullah wa juwayr bin وجويرية أم المؤمنين حسان بن ثابت حبيب بن علي وقدامة بن مسعود سنة أكوي عثمان بن مسعود أكوي ميمونة بنت A maimuna ummul mu'minin malik bin al sannan akwai abin da ya shafi abu umama al muhammad bin maslama kabbab bin al khalid bin wali shi sa da ku ga yana daga cikin waɗanda suke da karanci wajen ruwaito hadisai da fatawa sannan akwai tariq bin shahab zahiri bin rafi sannan wa rafi bin khadid sannan akwai sayyidatu nisa'il alamin fatima bint rasulullahi tana daga cikin waɗanda fatoyinsu ba su da yawa don annabi ya bar duniya da wata shida ba ta dade a duniya ba ballantana ta zauna ta karanta ya zaman to tana da fatoyin da yawa ba kamar na na Aisha ba da annabi ya batta a duniya tana da shekara 18 sai da sai shekara 68 a duniya ta zauna karantarwa take haka abin da za a samu na ilimi a wajen na na Aisha ba zai zama daidai da abin da za a samu na ilimi a wajen na na Fatima ba Allah ya kara musu yadda don wannan yi tsaure wannan kuma bata tsaure ba wannan shi ne, sannan akwai fatimatu bintu qaisin hisham bin hakan bin hizam sannan da abu hakimu bin hizam sannan akwai shari'a bin bin sam ummu salma sannan akwai dihiyatu bin khalifatu al-kalbi wanda mala'ika jibril ke zuwa a tsorata, wanda mun yi magana a baya sannan akwai sabir bin qais bin shamma sannan akwai tauban maula rasulullahi akwai mugiratu bin shuba akwai barairatu bin al-husayb al-aslami sannan akwai Rufa. wato ruwaifi'u bin sabit akwai abu humaid akwai abu usaid sannan akwai hudalatu bin ubaid sannan akwai abu muhammad sannan akwai abu muhammad rawaina an wujuba alwutri sannan akwai zaid bin zainab bintu ummi salma akwai utbatu bin mas'ud wa bilal bin wa al-mu'azzib sannan akwai urwa bin al sannan akwai wato bin أو روح بن سياد سن بن سياه سياه بن روح سنة أقوي أبو سعيد المعلى أقوي أب أباس بن عبد المطلب سنة بشر بن أرطعة سنة سحاب بن سنان سنة أم أيمن سنة وأم يوسف وإن سنة daga cikin waɗanda su kuma sattin sahabbai fatoyinsu ba su da yawa da haka ma'azu bin jabal yana daga cikin ɗabaka na tsakiya ne sannan waɗanda suka fi kowa yawaitar hadisi a cikinsu abu shi ne mutum na farko anas dan maliku anas abdullahi dan umar kai sai anas dan maliku sai aisha sai abdullahi dan abbas wanda su ne suka fi kowa yawaitar hadisi cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama mun karanto a baya ko ina ganin za mu karanta a gaba don ba mu tarjama sa ba na duba irdafuhu ba'da rasulillahi sallallahu alaihi sallama hawa baya da yi na dabba tare da annabi ma'ana su gibi zaman yake cewa kun tsora bifa rasulullahi sallallahu alaihi sallam wata rana muna tare da annabi kamar ka bada labari wani babban malami da duk duniya ke ma ka ce ai wata rana muna tare da malam muna kan mashin shi yana gaba shi yake tuka mashin din ni ina baya malam ya ce min kaza kaza kaza kaza wata rana to an kusan cewa wanda shi malamin zai ɗauke ka a mashin shi yana tukawa kai kana baya an san ku kana da alaka da shi ta kulda kulkuwa to shi yasa yake cewa kuntu rabifa rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ina bayan annabi wata rana muna kan abin hawa tunda an san raƙumi haka ake hawan shi wani a gaba wani a baya to annabi a gaba shi yana baya to qala sai a atadari ma haqqullahi alal ibad ka san mai haƙƙin Allah akan bayi qultu Allahu wa rasuluhu A'alam sai annabi ya faɗa masa wannan ainihin wato hadisi haka ya zo cikin musnad na al imamu Ahmad al Asim bin Humayl as-Sukuti anna Mu'adh lamma ba'athahu an-nabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da annabi ya aike shi ya aike shi kharaja ma'ahu an-nabi sallallahu alaihi wa sallama yusi wa Mu'adh raqib annabi ya fita yana masa wasiya yana kan abin hawa yana kan abin hawa annabi yana masa wasiya yana kan abin hawa annabi yana masa wasiya yamshi ta tara hilatihi falamma faraga lokacin da annabi ya gama masa wasiya sai ya ce masa ya mu'az innaka asa alla talqani ba'da amin hada yace ba mamaki zaka tafi aiki na da'a ya ce ba mamaki wannan haɗuwar rabuwar da muka da kai bayan wannan shekarar ba za ka sake dumina ba a duniya wani allaka an ta tamurra bi masjidi wa kabari ba mamaki za ka dawo sai ka wuce ta masallaci na sai kuma kabari fa baka mu'adh bin jabal جشع لفراق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم سي yi kuka. saboda tsananin sanda annabi yake shi yasa yana daga cikin mutanen da annabi ya faɗa musu ya ce yana san shi da haka za ku ga sahabbai wani ya taso a makka aka yi hijira aka taho madina Tun da madina ta zama kwata ta addinin musulunci annabi ya ce ma kai tashi je guri ka za ka karanta wani tun da ya tafi wajen dan ya karantar da addini har ya mutu bai ƙara dawa madina ba saboda addini an gane mu kuma yanzu kawai mutum sai dai ya ga wani mutum biyu ya turo ma shakar makalla akwai ba aiki a gaban ku shi ba aiki a gaban shi eh akana makalla kuna ina ne yanzu ana shiga daji ana kiran sassan da fulani akwai ba aiki a gaban ku shi ba aikin a gaban shi haka suke ko kawai mutane sun dauka mu da muke karantar da ni wannan matsalan kamar mu ta zaman mu dole mu kadai mu Allah zai tabba ko Allah kowa sai Allah ya tambaye shi idan masu fita ba su fita ba sun je sun kai wata gudunmawa ka ba su kafin su fita wata gudun masu baya shekarar jiya ana tattaunawa a gudu na yi wata magana na ce imanin kiristoci da abin da mabiyan ke kai suke masu jagoranci ya sabi bisan da aka yi kira aka fi su kawo abu za su baya su ba matsalarsa su ce ko za ka cinye ka yin aikin ba matsalar su sun yi imani kuma za su bayar. kuma na ce da shaidar ƙur'ani da shaidar allah allah ya yarda malaman yahuda na cin kuɗi da kiristoci ya faɗa a suratul tauba ya ce ya ayyuhal ladina amanu inna kaseeran min al-ahbari wal ruhban da yawa daga cikin malaman kiristoci da yahuda Allah ya ce la ya'kuluna amwalan nas bil batil wallahi suna cin dukiyar mutane ta hanyar barna tunda ko Allah ne ya magana ta ga kacca kare ko to tare da suna cin dukiyar mutane ta hanyar barna kuma mabiyan suna ɗaukowa su ba su in dai za su cin sannan a cimma manufar da ake su sun yadda su kawo kuɗin su su bayar to kuna ku ba su kawo kuɗin ba sai dai zagi sai ku goma kullum sai matsala ta taso kai mutum ya turo maka ce akara maka lahu wallahi fa dole sai an tashi a yi wani abu shi ba zai tashi ba a'a kai yake ganin ya zama dole ka tashi kai wani abu shi yasa za ka ga gidan da fastoci ke zama ya bambanta da gidan da malaman addini ke zama motocin da suke hawa ya bambanta da motocin da malaman addini ke hawa ba ka bane makarantar da 'yansu ke yi ya bambanta da makarantar da 'ya'yan malaman addini ke yi abincin da suke ci ya bambanta da abincin da malaman addini ke yanzu cikin fastocin ƙasar nan ba akwai wanda har jirgin sama yana da shi ba eh ba ma mutum da ba amma yanzu mota mai kyau in kasa ya ci abu da zama aiki Allah ya ce wallahi suna shi amma mabiyan saboda sun yadda sun yi imani da abu sun yadda ko za su ci za su ɗauko kuɗin za su ba in dai za su cin sannan su yi cibin abin da ake so na yaɗa wannan addinin ba matsalar su bane mu kuma mutane ba za su kawo kuɗin su ba wanda ba sa ba addini gudunmawa ta bangaren kuɗi su suka fi yawa a cikin sannan kuma sai sai sai tuhuma yau da za a jina sai jirgin sama na hawa kura a tirawa ne la haula wala quwwata ai tsare tsamutin kiyama eh mota mai kyau in aka ganka da ita an san fa commitment ɗinka kaso goma daga ciki takwas na aikin addini ne amma kawai wani yana ganin wannan motar bai kamata ka hauta ba sau da ka shi mabiyinka na addini yana bakin ciki ya ganka da gida mai kyau mota mai kyau amma shi wancan mabiyin addinin jin daɗi yake sadaukar da duk abin da zai sadaukar nashi don malamin shi da ke karantar da shi wancan addinin ya rayu bil asti haka ake haka ake Allah ya kiyaye suna ci wallahi Allah ne ya faɗa ba ni nace suna ci ba Allah ne ya faɗa yake inna katiran min al ahbari wa ruhbani da yawa daga cikin malaman yahudu da kiristoci Allah ya ce la yakuluna amwalan nas bil batil wallahi suna cin dukiyar mutane ta hanyar fanna amma cin dukiyar ta hanyar fanna bai hana kuma mabiyar su ɗauka su ba a yi da dukiyar su ta wannan hanyar don haka ya tabbata cikin san sanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ke ma mu'azu bin jabal ya tabbata cikin sunan abi dawuda wanda ya kawo hadisi lamba 1522 hay wata bin shurihin qala ta sami'tu uqbata bin muslim haddasa ne. أبو عبد الرحمن الحلبي عن الصنابه عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وكان النبي كما أن معاذ فقال يتيمة يا معاذ والله إني لأحبك النبي يتنالا إذا الله سيد يلن والله إنا سنك wallahi inni la uhibbuka annabi ce na rantsi da Allah ina son ka فقال فيتي أوصيك ya معاذ لا تدعن في kulle كل ta تقول da haka tun da ina son kai yace bayan kowace sallah kada ka kuskura ka bar wannan zikiri ne Allahumma a inni ala zikrika Allah ka taimake ni wajen ambatar ka kuna kallon yanzu da an gama sallar magariba ko isha'i ko wata sallah dan zikirin da ake dawa a minti biyar zuwa bakwai Wala mutane ba su yin hakuri da an gama tsalla yadda ka san walwalar dare fit fit fit kowa ya fice masallaci eh? ba kuma zamani da Allah ya kawo zukatan mutane ba su da lafiya ƙasa ba tsaro wannan azkar din da ya kamata mutane su yi hakuri su dinga yi don Allah ya ba su tsaro ya kasu ba su kariya ba su da lokaci eh? yanzu ba azkar din nan za ka yi ba a Najeriya me kake da shi wanda zai baka kariya eh? duk wanda ma kake ganin ya kamata a tsare shi ma an ji an mai wani abu Eh? to dan azkar azkarus sabah yi shi kai nan kawai ka dogara ga Allah da in mai tsarewa ya tsare ka ka tsaro to zikirin da ake yi ku duba ku gani da kyau na sha magana na ce masallatan da ake ganin na ahalus sunna ne da an gama sallah daga minti ɗaya zuwa minti biyar mutane su yi hakuri bakwai su ɗan yi wannan alkar wallah ba lokaci abubuwa yawa mutane yawa da ka sai yace ka ce Allahumma a inni ala zikrika Allah ka taimake ni akan ambatanka ambatan Allah Ibn qayyim ya kawo zikiri yana da fa'idodi sun fi guda ɗari da sai yasa za ka ga baccin mutumin da zai kwanta kafin ya kwanta ya zikiri da wanda zai kwanta ya yana shashara gurin yana a shari'a yana muza mai tsinki a garin nan ba ɗaya ba ne wallahi sannan wa shukurika da kuma gode maka sau da ba kowanne ban mutum ba ne Allah ke masa ni'ima ya gode yanzu kun san cewa da yawa daga cikinmu ni'ima ta lafiya Allah ya baka da ita ta ni'ima ta dukiya a hannunka baka da lafiya in kana musu yanzu da ake zaune a cikin masallacin nan ni'imar gani kaɗai in kana so ka gane kimar ta ka kama idan ka karihi daga nan zuwa awa ɗaya in an gama sai ka bude idan sai ka gama zai faru sannan sai ya ce wa husnul suka da kuma kyakkyawar ta dan ba kowane mutum bane yake bauta ma Allah ibada ne kyau wani kawai zai zo kawai shi an ce ya yi an karba ba a karba ba shi ba matsalar sa ba ba abin da ya dame wa ausa bi zalika mu'azu as-sunah bihi wa ausa as-sunah bi aba abdurrahman da haka abin idris al-kaulani yake cewa da kaltu masjid dimashq na shiga masallaci wa rana a kasar allah ya shirya da mu kallon da siriya ta koma mazbala kwata ta yankan mutane wasu ayoyi da zaka ji qur'ani ya faɗa yana faɗa ardal mubaraka ƙasa mai albarka a qur'ani to zaka ga shan shamsi allah ke magana amma shan yanzu siriya sai ta koma wajen yanka mutane yace fa idza halqatu fiha 20 min ashabin nabi yace ina shiga siriya wata rana da na shiga masallaci sai na ga wata halqa ga mutum 20 daga cikin sahabbai wa idza fihim shabun hadithu sunni sai na ga wani matashi da sababbin shekaru hasan alwajhi akhalul ne. fuskarsa tana da kyau idanunsa kyawa barraqus sanaya ya na haske sakitun wato muhtabin kullum maktalafu fi shay'in ya zauna ya yi shiru sannan ya harbe kafa ya zauna dukkan da raguwar sahabbai suka yi sabani kan wata matsala sa'aluhu fa akhbarahu sai a dawo wajen sai a tambaye sai ba hukuncin abu fantahau ila kabari wa sadaru an ra'ayi fa qultu li jalisi li sai in ga wayannan sahabbai na annabi amma ga wani matashi a cikin in wata matsala ta taso za a tambaye sai in ga sun koma kan ra'ayin shi sai na ce wanda muke tare da shi man hada abu idris alkaulani ya ce waye wannan faƙali sai ya ce hada mu'azu bin jabal radiyallahu anhu ai wannan da kake gani mu'azu an jabal ne qala yake cewa qala umar umar yake cewa law adaratu mu'azan thumma wallaytu sun malakitu rabbi da a ce zan haɗu da mu'azu ɗan jabal yanzu lokacin kafin ya bar duniya sannan in ɗora shi ya zama khalifan musulmi idan da zan je gaban Allah idan Allah ya tambaye ni ce minista khalafta ala ummati Muhammadu, wa ka bari a matsayin khalifa ga al'ummar annabi لقلت سمعت نبيك وعبدك يقول يأتي معاذ بن جبل بين العلماء da haka. da haka ma'azu ɗan jabal zai zo ranar alkiyama bai rasu wato warratu wato ne zan mai ta samin da ainihin wato jifa na ainihin wato kibiya sha'abi yake faɗa yake cewa ƙara abdullahi abdullahi ya karanta inna ma'azan kana ummatan qanitan lillahi mu'az ya kasance umma ne shi kaɗai jagora ne a gungoyi fa qala lahu farwa bin nawfal inna ibrahima فعادها ثم قال إن الأمة مؤلم الخير إذا أنت الأمة أنا أنا نفوني في كرن تد متاني الهيل والقانتة مبيا الله المطيع وإن معاذ رضي الله عنه كان كذلك قم معاذ عند بالحقيق آه يا ذو أتفن لتاب زورنا الإمام الوكيل yake faɗa wanda ya rasu hijira ta 197 yake cewa abdullahi bin salama an mu'azu ƙara yake cewa kaifa antum inda Salatu?" mu'azu dan jabal yake yake cewa ya za ku zamanto a wajen abubuwa guda uku duniya ta tsatsa urika ba kun duniya da za su yanke wuyayen wa zallata alimin a samu malami ya tafi hanya sannan wa jidalin munafiqin bil qur'an sannan a samu munafiki ya karanta ya yazo yana jayayya da mutane da littafin Allah fa sakatu sai suka yi shiru fa qala mu'adh bin jabal sai mu'adh dan jabal yace amma duniya ta tafi rikabukum duniya kan za ta yanke wuyanku faman ja'ala Allahu binahu fi qalbihi duk mutumin da Allah ya sanya wadatar zuci a zuciyarsa to faqad hudiya an riga an shirye da shi wa malla falaysa bi nafi'atihi duniya? wanda ko ba haka ba ko za a bashi na duniya wallahi ba zai masa amfani kullun cewa idan Allah zai baka duniya to in ya baka ita Allah ya sata a hannunka kada Allah ya sata a zuciyarka da ya baka duniya ya sata a zuciyarka to ka shiga uku da haka wani malami yake cewa annabtu tadra'u an takuna faqiratan wal faqr khairun min ginin mutliya wani lokaci dan adam zai yi rafi ne ya samu kanka cikin talauci yace wal faqru khairu kuma akwai lokacin da talauci yakan zama ya fi alheri min ginan yudhiha akan wadatar da take sa ka zo ka zama mai dagawa sai yace wa ginan nufusu huwa al kafafu fa in abar wadata ta rai shine al Shi shine Allah ya raba rabo ya baka ka yadda da rabon ka yadda za ka rabe sai yace huwa al kafafu sai ce fa a idan Allah ya raba wani kaso ya baka ka yarda da shi sai ya ce to wa jami'u ma fil ya la in za a ɗauki duk abin da ke cikin ƙasa a baka bari ishe ka tsarin da Allah ya ma ɗan adam kamar yadda annabi ya faɗa ba abin da zai cika ma ɗan adam gurin san ba ƙasa ba da libu na adama wadiyan in kana masallacin nan ciki ɗaya ne na kuɗi Ta yanzu da ka cika shi kuma ƙoƙarin za ka cika da biyu da ka cika na biyu target danka kuma zaka za ka cika na uku walam yamla afahu ba abin da zai cika burin dan adam in ji annabi in ba abin da ya shafi ƙasa ba shi kaɗai zai cika ma dan adam buri sai ce wa amma zallatu alimin amma darjewan malami fa in da idan malami na kan shirya shikenan fala tuqallidu dinakum wa in futina fala taqu minhu anatakum sai ce fa innal mu'mina yuftanu thumma yuftanu dama mu'mini akan jarraba shi sannan a jarrabe shi thumma yatubu sannan ya dawo ya tuba wa amma jidalu munafiqin bil qur'an amma aka samu munafiki ya karanta qur'ani yana jayayya da shi sai ce fa innal qur'ani manaran ka manarat tariq al qur'ani yana da hasumiya kamar hasumiyar hanya la yakadu yakfa ala ahadin faman arabtum fatamassaku bihi wama ushkila alaykum fakiluhu ila alimi abinda kaje mutun ya karanta ka gane dama wannan ba matsala kaje mutun ya kawo abu bai baka gane ba ka nemi malamai su maka bayani wai wannan matsalar wai me ake nufi da ainihin wato ita da haka mu'azu bin jabal qala yake faɗa ya kawo wata magana doguwa akan ilimi cewa ta'allamul ilma ku koyi ilimi fa inna ta'allamuhu hasanatan koyan ilimi abu ne mai kyau wa talabuhu ibadatin neman ilimin ibada ne wa muzakaratuhu tasbihu idan ka koyi ilimin ka je ka zauna kana kokarin fahimtar ilimin da ka karanta yanzu tasbihi ba abu bane wanda yake da daraja a wajen Allah to ɗalibin da ya karatu ya ɗauki littafi yana muzakarar ilimin daidai yake da tasbihi ga Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce wal bahatu anhu jihadu sannan bincike akan matsalar ilimi yace jihadi da haka sai ce wata ta'limuhu wa man la ya'lamuhu sadaqatu karantar da ilimi ga wanda bai san ilimin ba sadaka da haka duk sati sai mun yi sadaka a wannan masallacin mutane ba sa zuwa ne ko abu ya zo wucewa ya ga mutane ana ta cin kasuwa ya ce ga gadon annabi can ana raba a masallaci ko ya je karo to su mutane da kace ana rabo kowa zai ɗauka kuɗi ne saboda tsakanin ɗan adam da kuɗi wa tuhibbuna al-mala hubban jamma aka tarwade a masallaci aka tafi aka dawo aka ce ai kaci ana rabu mu mun je masallaci ba mu ga ana raba kuma yace da kuka je ba ku ga an yi halka halka ana karatu ba suka ce mun gane ke ka wannan shine gadan annabi da nake ana raba kuma ku je ku karbo na ku an gane to da ka mu Allah ya sani muna iya kokarin mu wajen sauke nauyin da Allah ya dora mana na karantarwa ji ya rage na mutanen gari ba wanda zai je lahira sai an tambaye shi an ce alam ya tukum nabi wai sai baka jana wa'azi bane wallahi sai ka ba malaikun zakati eh kalu bala qad ja'ana nabi wallahi abin da ana kalo ana ta wa'azin nan wallahi a duniya kawai dai abubuwa commitment ne suka ya ba lokaci ne wallahi kan ka musu bayani baka da lokaci a can za ka yi bayani baka da lokaci da haka sai yake faɗa wa bazluhu li alihi qurbatun karantar da ilimi ga wanda ya dace neman kusanci ne zuwa ga Allah ala sai yace ku saurara innal ilma sabilu manar ahli aljannati shi ilimi hasuniya na hanya aljanna sai yace wa huwa almu'nisu fil wahshati shi ke mai maka cewa lokacin da ka shiga dimuwa wasahibu fil gurbati lokacin da ka zama bako ilimi ne zai zama abokinka wal muhaddith fil khalwati zai zama abokin firarka lokacin da ka zama kai kadai da haka in ma a tsare kake baka tare da kowa akwai littattafai to ilimi sai zama shine abinda za ka yi abokin filarka Wa dalilu ala sarra wal mu'inu ala darra ya yi magana doguwa akan abin da ya shafi harka ta ilimi mu'azu dan jabal Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara masa yadda tare da wannan karatun ne da gudun motsi ba addini ban kiyaye ba amma mu'azu bin jabal har ya bar duniya bai kai shekara arba'in ba ya koma zuwa ga Allah yana matashin shi shaf ya bar duniya ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine to da haka yau mun yi wato tarjaman ma'azu bin jabal an gane akan abin da ya shafi wannan hadisi nasa ya yi magana mai tsawo akan abin da ya shafi neman ilimi da darajarsa da ainihin wato matsayinsa cewa kifayen da ke teku za su yi maka addu'a sannan wato a dabbobin tudu da na teku haka haka nan dabbobin ruwa yake li'annar ilma hayatul qulubi min al-jahl domin da ilimi ne zuciya ke rayuwa daga jahilci wa misbabul absar min al-zulma shine kuma abin da ke hasawa dan adam daga duhu domin da ilimi ne zaka gane wannan abin ya kamata a matso da shi kusa wannan abin ya kamata a matsar da shi abin da ya kamata a kawo shi kusa in jahilci ya sa ka nisantar da shi sai ka samu matsala abin da ya kamata a matsar da shi nesa idan ba ma'auni na ilimi ka matso da shi kusa sai an samu matsala kuma wannan shine abin da yake faruwa sai ya ce wa kuwatul abdan min da'af shi yake sa karfin jiki mutum ya samu karfin jiki daga rauni wa yablughu bil abdi manazil al aqyar wal abara shi yake dau mutum ya kai shi wani matsaki na manya manyan bayan Allah wa darajatil ula fi dunya wal akhirah sannan da daraja maɗaukaki a duniya da lahira da aka ce ka zai yanzu wani zai iya yin karatu a nan unguwar unguwar nan zai iya daga ta shi kadai a santa duk duniya da an zo ana masa lakabi da wane wane ka daure sai kaga saboda shi an san ka daure duk duniya ko kuwa mutane nawa ne su kadai suka daga garuruwan su da kasashen su saboda ilimi ta yadda in an ambace su ya ambace ne kasar da suka fito an fahimta wannan yana daga cikin miza na ainihin wato ilimi da aka sati mai zuwa insha Allah yadda muka karanta hadisi muka yi fassara to za mu biyo sai mu ainihin wato muka karanta muka yi tarjama sai mu biyo hadisin sai mu sharhin kalmomin kamar yadda muka sama sannan daga ƙarshe sai mu faɗi mai yustafa domin hadisi abinda aka samu fa'ida daga wannan ainihin wato hadisi din abu na ƙarshe da nake so in rufe da shi da yawa daga cikin mu ko in ci duka jiya ina zaune da safe malam salibi ne bugo mu waya ya ce dan uwa malam harun da ake tare da shi limamin wannan masallaci allah ya masa rasuwa karatun da muke da a yi makomanta ba ranar alhamis ne sai muka canza shi daga ranar alhamis da ya dawo ranar laraba to da san da muke karatun ranar alhamis da shi ake yana zama an gane to ranar laraba sai ke mun yana zuwa kinkinau karatu wajen malam ahmad to sai zaman to bai samun zama karatun da ake ranar laraba a nan saboda ranar laraba yana zuwa wancan karatun da dama tuni yana zuwa an ce ranar da aka sa mai za a je a aikin ido ya hau mashin ya tafi a kan mashin mai mota zai ya kwashe shi ni duk ban sani ba sai a jiya nake samun labari bayan ma har ya da ya rasu tunda ai satin nan kusan hudu kullum ina shigowa so satin da ya wuce na shigo mun yi kara to saboda haka ci ya rasu ya bar mata daya da ƴaƴan hudu ne ina ganin ko eh bakwai ne ko to ka ga yanzu kamata ya a ce yanzu da malam haruna ake tare da shi wannan yaran da ya bari bakwai daukar nauyinsu yana wuyan to yadda kuka ga abin ya faru da shi Allah bai sanar da shi ba duk wanda zai mutu nan a cikin mu ba wanda za a ba shi mutu. ko kullum abin da nake ta magana kenan a munasabobi nake lokacin da kuke da dama ku tashi ku tara mutuncin wani gobe damar za ta iya kuɓuce mana za ta yi amma Allah yanzu in ba sa'a ba in ba irin su fi ɗan uwa malam sarari ba su dama suna yin abin da suke a ce dai a kwamitance a matsayinsa na limin yanzu akwai wani abu da za a kafa don kula da rayuwar matarsa da ya bari da 'ya'yanta ya za a yi magasin karatu na addini da zamani ya za a yi matarsa ta rayu cikin mutunci wala in ba sa abu yanzu shi kenan wannan ba dandan mu bace in dai yanzu wanda zai je musu tafiya ya musu ya kai musu buhun shinkafa ya kai da kuka ya kuka aka watsa shi kenan an rufe babansu nan gaba kuma yaran sun samu matsala kuma a zo unguwa a zauna a zagi a ce yara sun lalace yara sun lalace kuma ya liman an gane Tsada aka haruna mutumin kirki ne fi ma zahara lana cikin abin da ya bayyana gare mu kuma Allah ya sa zaton da muke masa a wajen Allah ya fa haka da haka wannan jinya da yi muna roƙon Allah ta'ala ya ji kansa Allah kai masa rahama Allah kuma ya sa ya huta saboda kowa ya dinga ji a jikin shi abin da ya zo masa kai ma zai zo maka gobe ko jibi ko gata ba wanda Allah ya sanar da shi cewa ga lokacin da lokacin zai zo shikenan kawai in lokacin ya riga ya zo shikenan kawai bas ba wanda za a faɗa masa a ce masa wai a'a aika shirya ai tana nan zuwa rana kaza ga watan kaza wallahi ba za a shiri ba za a faɗa maka ba la ta'tikum illa bagatatan kamar alqiyama sai ai da ma muna da alqiyamatul kubra da sugura da haka mutuwa ma ana ce mata asa ke sa magabata idan suka halatta jana'izar mutum ya mutu sai su kalle sai amma ha za ka kari kamar ya mutu wannan shi kan alƙiyama sa tare da ta tsaya ke kenan so da haka muna roƙon Allah ta'ala ya yi jikan malam Haruna Allah ya masa rahama a madadin wannan majalisi namu na Abubakar Siddiku da majalisinmu na al Ahmad ranar Alhamis da majalisunmu na ahalin baiti wa sahaba ranar juma'a da majalisunmu na masallacin dan budu na ranar talata da majalisunmu na ranar lahadi masallacin matasa da majalisunmu na ranar wato abin da ya shafi litinin masallacin malam kamis al-misri muna miƙa ta'aziyya zuwa ga 'yan uwan shi da wanda suke da alaƙa da shi da dangi da abokan arziki Allah ya musu rahama Allah subhanahu ta'ala ya ya huta abin da ya bari na iyalai a bayan shi Allah subhanahu ta'ala ya musu albarka wannan shi ne abubuwan da wa'inda ba mu ba makiya suke yi wanda mu ba ma iya yi wannan fasilan nan ai ban gama bayani ba an gane yanzu ku ajiye ba wai gama garin mutum ba ba wai irin malam haruna ba da yake limami a cikin gama garin mutum a cikin addinin kirista da zai mutu yana cikin sosaitinsu zaunawa zaki su ga cewa a haƙƙi ne yanzu a kansu su ɗauki nauyin ‘ya'yan da aka mutu aka bari da matar fasu laɓanta mu aka mutu? kawai shi kenan abin da muka yafi a turu sai a ce kawai a akwai ba aiki a gabanku ku shi kenan su zama jama'an mutanen gari ba aiki a gaban su wallahi mu ji tsoron Allah wannan matsalar ya kamata mu gyara ta mu mata tsari mu mata shiri da izinin Allah kuma insha Allah za mu magana da wasu bayan Allah za mu ga me za mu iya da abubuwa da yawa suna da yawa akan mu da izinin Allah Allah ya ba mu ikon daukan irin waɗannan nauyin Allah kuma ya ba mutane ainihin wato damar su kuma su taimaka wajen yin abin da ya ainihin wato ya ainihin wato dace Allah ta'ala ya samu dace da haka wannan shine abin da zamu faɗa a takaice subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh